to ana haka sai ga labari hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya riski wani malami daga cikin manya-manyan malaman yahudu wanda ake kira abdullahi ɗan salam wannan labarin ya iske shi ya ce fa'atahu sai ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala in nisa iluka an salasin ya ce lalle ni zan mai tambayar ka ne kan wasu al'amura guda uku idan ka ba ni amsar waɗannan abubuwan guda uku to zan gaskata ka kuma zan bi addininka domin ko wala ya alamu hunna illa na biyun, babu wanda ya san amsar waɗannan abubuwan face annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai nake saurare sai abdullahi bin salam yake cewa ma awwalu asharati sa'a wacce ce alama ta farko ta tashin duniya wato daga cikin manya-manya alamomin tashin kiyama waɗanda suna faruwa duniya tana tashi mun san akwai huduwar rana daga mafaɗar takon bugu da ƙari sama za ta koma jajir bugu da ƙari akwai fitowan dajjal ya juji da majuji da makamantansu waɗanda suke suna cikin ashiratu sa'a al-kubira waɗanda suke manya-manyan alamomi na tashin kiyama to yana tambaya ma awwalu ashiratu sa'a wacce ce alama ta farko daga cikin alamomin tashin kiyama manya annabi ya ce ɗaya kenan sai kuma tambaya ta biyu Ya ce ma awwalu ta'amin hu a halin janna wanne abinci ne na farko da 'yan aljanna za su fara ci a cikin aljanna annabi ya ce biyu kenan sai ce na uku kuma shine min ayi shay'in yanzu ulwaladu ila abihi shin menene dalilin da ke sa ɗaya biyo ubanshi shi wa min ayyi shay'in yanzu ila ahwalihi kuma da menene menene dalilin da yasa dan da yake kama da ainihin dangin uwashi yace to waɗannan tambayoyin guda uku idan ka karba su daidai to babu shakka zan gaskata ka kuma zan bi ka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتشي amma awwalu ashrati sa'a alama ta farko ta tashin kiyama wadda za ta bayyanu yace fanarun tashirun nasa min al ilal ila wuta ce wadda za ta kora mutane daga ainihin al daga gabas ilal magrib har zuwa yamma wadda wasu malamai sun ce wannan wutan guda biyu ce akwai wuta wadda take ma'anawi akwai kuma wuta wadda take ta hakika ma'anawi shine mutanen gabascin duniya za a yaƙe su za a kama aiko musu da ruwan darma daga sama ana hallakar da su kamar yadda yake cikin suratul rahman ko Allah maɗaukakin sarki ya faɗi za a kama jefo musu darma za a kama jefo musu darma ana ta kashe su to a lokacin da ya tsanani mutane dole su riƙa sakin addinin Allah domin gabas mun san nan ne cibiyar addini ko to mutane za su aji addinin nan nasu su koma suna kwaikwayo da mutanen yamma sai ya kasance wa'annan bindigogin da waɗannan midiyas waɗanda ake amfani da su ana propaganda kan addinin musulunci to sun juya kan mutane minal mashariki ilal magrib mutane sun koma suna kwaikwayon mutanen ƙasashen yammacin turai kamar yadda muke gani a yau ko idan ka ji idan ka ga ɗan musulmi a yau da wata shiga sai ka rantsi da Allah bai taɓa shaƙar ƙamshin musulunci ba haka ma idan ka ga 'yar musulmi ga su can a facebook ga su can a tugo menene suna ta ayyuka waɗanda idan ka kalli ayyukan da za a tayar da wanda ya mutu shekara ɗari da suka wuce a ce mai musulmi na aikata irin wannan aikin to da zai rantse da Allah cewa wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. Fama ga shi nan, kuma ga suna akan manyan hanyoyi ko? mun ga abubuwan da ke faruwa ba abu ne da ya kamata a ce sai an baka labari ba bugu da ƙari akwai babbar alamar wadda take ta hakika Allah maɗaukakin sarki zai tayar da wuta wuta wadda wannan wutan za ta tara mutane ga baki ɗaya ta kora su minal mashriqi ilal maghrib to da fa wannan lokacin ya yi to mai aukuwa ta auku wanda ya bi Allah ya tsira wanda bai bi Allah ba ko ya shiga uku daga wannan lokacin la haula wala quwwata illa billah yace wa amma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul janna farkon abincin da 'yan aljanna za su fara ci a cikin aljanna fa ziyadatu kabidi hutin shine wani ɗan ƙare nama wanda yake bisa ga anta anta ta kifi to sai dai mu kiyaye an ta ta kifin aljanna fa ba irin mu na duniya ba sunan ne kurum suka zama daidai sai kuma ‘yar kama da ake gani amma ɗanɗanon fa babu shakka babu wani abu na duniya wanda ya yi daɗin ɗanɗanon duk da ruwan aljanna ballantana wasu sauran kayayyaki na ni'ima Abdullahi bin Salam ya ji annabi ya ba da wannan amsar ta biyu sai ya girgiza kai. Sai kuma tambaya ta uku yana jira ya ji amsar ta. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce mishi amma shaba, ita kuma kama wadda yaro ke yi da ainihin mahaifin shi, tana kasancewa ne idan namiji ya sadu da mace, fasa baƙa hama uhu. ruwan shi suka gabaci nata to kana shabahu lahu kama za ta kasance ga ainihin shi mijin wa idza baka ma'uha idan ruwanta sun gabaci na namiji fa to kana shabahu laha da zai yi kama da ita wanda idan ka fassara wannan hadisin bisa ga ilimi na genetics na zamani za ka tabbatar da yana bayar da tabbacin abinda malaman genetics suke karatu wanda suke bugun gaba da cewa wani malamin coci ne a ƙasar austria wanda ake kira Grigo Mendel shi ya fara sanin haka. alhalin ko wannan ilimin yana rubuce a cikin littattafan musulunci sahihul Bukhari da makamantansu. Ilimin ya fito ga bakin annabi shekara ɗari goma sha hudu, ko ko mu ce shekara dubu da ɗari hudu da suka wuce domin ku idan namiji ya sadu da mace to akwai jeans waɗanda suke na namiji ko waɗanda suna bisa chromosome chromosome kuma yana cikin nucleus ko na kowane cell so nan an keɓance ana magana ne game da sperm cells so waɗannan chromosomes sin idan suka haɗu da waɗanda suke cikin ƙwammace so za a yi abin da ake kira dominance wani zai zama dominant wani kuma zai zama mai recessive idan siffofin da ke cikin chromosome na namiji suka gabaci waɗanda ke cikin na mace wato suka zamo dominant a kansu to sai ɗaya yi kama da uba idan ko na uwa suka zama dominant ga na uba sai yaro ya yi kama da uwa ko kuma ya yi kama da dangin uwar da fatar an fahimci wannan bugu da ƙari kowane namiji kuma yana fitar da ruwa na namiji da mace shi a cikin jikin a shi shi kanshi yana da X chromosomes waɗanda su suke determining na femaleness sa'annan akwai Y chromosomes X chromosomes sai su ɗauki su ne ruwan mace Y chromosomes su ne na namiji idan x ya haɗu da x na mace sai ya ba da xx wanda yake mace kwan, idan kuma ya haɗu da y chromosome sai ya zama xy sai ya koma namiji kenan kun ga ala halin wannan hadisin abin da ke ciki gaskiya ne akwai hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka zo da shi wani balarabe da ya tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi na kawo ƙarar matata ne ya ce me ke faruwa ya ce ta haifar mini ɗa baƙi ne kuma gani balarabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana da raƙumma farfaru ya ce tabbas raƙumma na farfaru ne ya ce to sun taɓa haifuwar mai surikin baƙi-baƙi a ciki ya ce babu shakka an taɓa haifar mishi irin wannan raƙumin to ya aka yi aka same shi sai ce ai tsatso ya ja shi ba mamaki can cikin kakannin farfaron raƙumman nan akwai baƙi sai tsatson ya ja shi ya ce to ko kai ma cikin ɗanka sai ka ɗauka tsatso ya ja shi kun wannan tsatso yana nufin jins ko waɗanda ake gado daga kaka zuwa kakanni da fatar an fahimci wannan bugu da ƙari akwai ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira zaidu dan harisa wanda bawa ne na ainihin khadija al kubira da ta auri annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ba annabi kyautar shi to bakar fata ne iyayen shi suna daga nisan duniya cikin afirka suka samu labarin yana cikin garin yana cikin garin makka don haka suka rugo suka tarar da shi suka ce to suna so su fanshi ɗanɗansu don su koma da shi nawa za a sayar musu da shi annabi ya ce ba na sayarwa ba ne sai annabi ya ce zan ba shi zaɓi in ya zaɓi ya tafi tare da ku na ba ku shi kyauta in ko ya zaɓi ya zauna tare da ni to zai kasance tare da ni ga iyayen shi tsaye suna kuka shekara da shekaru da dangi ba su gan shi ba in ya kalli iyayen akwai tausayi tsakanin ɗa da iyaye kon? Ya ga yadda suke kuka da kuma irin nisan tafiyar da suka ɗauko. In ya kalli annabi kuma sai ya gafa yanzu ma zuciyar shi ta fara son Ubangiji. Don haka sai ya dibi iyayen ya ce, Ikhtartullaha wa rasulahu. Ya ce, Na zaɓi Allah kuma na zaɓi manzon Allah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don haka sai iyayen suka bi hanya suka koma gida. to abin mamaki ya ci gaba da zama tare da annabi don haka aka riƙa kiran shi zaidu bin muhammad wanda daga baya Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya a bar kiran shi zaidu bin muhammad ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin ku daga lokacin sai aka bar kiran shi zaidu bin muhammad aka ci gaba da kiran shi zaidu bin harisa to ya yi aure sai mata shi ta haifan mishi ɗa wanda yake fari to shi ne ake mamaki ya za a haifi ɗa da anya ko wannan ɗanɗan nashi ne to ashe abi yana damu annabi wata rana sai ga wani malamin genetics na lokacin annabi wanda ake kira muzajjar yana zuwa sai ya dibi ƙafafun zaidu ya dubi kafafun ɗanɗan shi Usama bin Zaid ya ce lalle wannan ƙafar daga wannan ƙafar ta fito annabi ya yi farin ciki ya shiga gida yana faɗa ma matan shi ku abin nan da ke damuna ana sukar Usama da cewa shege ne menene to wa ne malamin genetics ya tabbatar da cewa ɗanɗan mahaifin shi ne Zaid bin al-Harisa kun ga shi ma annabi bai karyata genetics din ba ko don haka duk abin da ya zamanto ba ƙarya ba ne a cikin genetics muna gaskata shi amma abin da muka hango ya ci karo da littafin Allah fa to mu ne sahun gaba wajen karyata shi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to ana cikin wannan yanayin annabi na gama bashi wannan amsar sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah nan take abdullahi bin salam ya musulunta sai ci ya rasulallahi innal yahuda qaumun buhutun wallahi yahudawa mutane ne masu tsananin ƙarya mutane ne masu tsananin ƙarya amma idan kana so ka gane haka to ka sanya ni cikin ɗaki sai ka rufe sai ka sa a kira yahudu ka tambaye su wane ne Abdullahi ɗan Salam a cikinku. Domin idan ka tambaye su bayan ka faɗa musu cewa na musulunta, to ba za su baka shi da ƙarya ba, ya ce babu matsala. Annabi sallallahu Alaihi wasallam sa aka kira Yahudawa suka taru, alhalin Abdullahi bin Salam yana cikin ɗaki, sai ya tambaye su. yace ayyu rajulin fikum abdullahi ibn salam wai wane mutum ne cikin ku ake kira abdullahi dan salam qalu sai suka ce a alamuna ibnu a alamina ai malamin mu dan dan mafi zama malaminmu mu wa akhyaruna ibnu akhyarina kuma zababbe ne cikin mu dan dan zababbe babba dan babba mai martaba dan mai martaba mai girma ɗan mai girma mai daraja ɗan mai daraja suka ɗaɗa shi suka yabe shi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ɗaga kai ya dube su ya ce afara aitum in aslama abdullahi ce me kuke gani yanzu in misali a ce abdullahi ya musulunta ƙalu sai suka ce a azahullahu min zalik Allah ya tsare shi daga musulunta ai ba sauna bane balle ya musulunta muna faɗa maka babba ne ɗan babba mai girma ɗan mai girma babban malami ɗan ɗan babban malami har ka ce zai musulunta Allah shi tsare shi ya yi abin kunya ya musulunta sai ya kasa haƙuri fakaraji sai ya fito yana fitowa ya dube su yace to ku ji ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yana rufe baki sai suka ce ya Muhammad mai mantuwa huwa sharrun huwa sharruna ibn sharrina shi ai muguna dan mugayen mutane yace ka je yadda na faɗa maka ba su da gaskiya yahudu ba yanda za a yi su bi gaskiya har abada wanda saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bushara ga Abdullahi bin Salam da aljanna. Wata rana yana zaune tare da sahabban shi, sai ce waccan hanyar duk wanda ya fara huduwa ya biyo ta wannan hanyar ɗan aljanna ne. Mutane ku aka kasa ido ana ta kallo, wane ne zai hudo? Can sai aka ji tafiya ga inuwa tana matsuwa. yana fitowa sai aka ga Abdullahi bin Salam la haula wala quwwata illa billah wannan hadisin Al-Hakim Abu Abdullahi ne saburi ya zo da shi a littafin shi na Al-Mustadrak ala Sahihain juz'i na uku shafi na 416 Imam Ahli Sunna wal Jama'a wato Imam Ahmad a littafin shi na Al-Musnad a ainihin juz'in farko shafi na 169 da shafi na 183 hadisi ne hasan wanda malamai sun tabbatar da ingancin shi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu